Maimaitawar Shari'a Sura talatin da ɗaya. Yoshuwa ya gaji Musa Sai Musa ya fita ya kuma faɗa waɗannan kalmomi ga dukan Isra'ila cewa, Yanzu shekaru na ɗari da ashirin ne, ba na iya kaiwa da komowa, Ubangiji ya ce mini, Ba za ka haye Urdun ba, Ubangiji Allahnku kansa. zai haye a gabanku, zai hallaka waɗannan al'ummai da suke gabanku, za ku kuwa mallaki ƙasarsu, Yoshuwa shi ma zai haye a gabanku, yadda Ubangiji ya faɗa, Ubangiji zai yi da su yadda ya yi da Sihon da Ok sarakunan Amoriyawa, waɗanda ya hallaka tare da ƙasarsu, Ubangiji zai bashe su gare ku. dole kuma ku yi musu dukan abin da na umarce ku, ku ƙarfafa, ku yi ƙarfin hali, kada ku ji tsoro, ko ku firgita saboda su, gama Ubangiji Allahnku yana tafe tare da ku, ba zai taɓa barinku ko ya yashe ku ba. Sai Musa ya kira Yoshuwa ya ce masa, A gaban dukan Isra'ila, ka ƙarfafa ka kuma yi ƙarfin hali, gama dole ka tafi tare da mutanen nan zuwa cikin ƙasar da Ubangiji ya rantse cewa za yă ba wa kakanninku, dole kuma ka raba ta gare su ta zama gādonsu, Ubangiji kansa yana tafe a gabanka, zai kuma kasance tare da kai, ba zai taɓa barinka ko ya yashe ka ba, kada ka ji tsoro, kada kuma ka karai. Karantawar doka a gaban jama'a Sai Musa ya rubuta wannan doka ya kuma ba da ita ga firistoci, ’ya'yan Lawi, maza waɗanda sukan ɗauka akwatin alkawarin Ubangiji, da kuma dukan dattawan Isra'ila, sa'an nan Musa ya umarce su ya ce, A ƙarshen kowace shekara bakwai, a shekara ta yafa basusuwa. a lokacin Bikin Tabanakul, sa'ad da dukan Isra'ila suka zo, don su bayyana a gaban Ubangiji Allahnku, a wurin da zai zaɓa, za ku karanta wannan doka a gabansu, a kunnuwansu, ku tattara mutane, maza, mata da kuma yara, da baƙin da suke zama a cikin garuruwanku, saboda su saurara, su kuma koyi tsoron Ubangiji Allahnku. su lura, su bi dukan kalmomin wannan doka, ’ya'yansu waɗanda ba su san wannan doka ba, dole su ji ta, su kuma koyi tsoron Ubangiji Allahnku muddin ranku a ƙasar da kuke haye Urdun ku ci gādonta. An yi faɗin tawayen Isra'ila Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Yanzu ranar mutuwarka ta yi kusa. Ka kira Yoshuwa, ku shigo Tentin Sujada, inda zan ba shi ragamar aiki, saboda haka Musa da Yoshuwa suka zo, suka kuma shiga Tentin Sujada, Ubangiji kuwa ya bayyana a Tentin Sujada a cikin ginshiƙin girgije, sai girgijen ya tsaya a ƙofar Tentin Sujada, sai Ubangiji ya ce wa Musa. za ka huta tare da kakanninka, waɗannan mutane kuwa ba da daɗewa ba, za su yi karuwanci ga baƙin alloli na ƙasar da za su shiga, za su yashe ni su kuma karya alkawarin da na yi da su, a wannan rana zan yi fushi da su, in kuma yashe su, zan ɓoye fuskata daga gare su, za a kuwa hallaka su. Masifu masu yawa da wahaloli masu yawa za su auka musu, a wannan rana kuwa za su ce, masifin nan sun same mu domin Allahnmu ba ya tare da mu, tabbatacce kuwa zan ɓoye musu fuskata saboda muguntar da suka aikata suka kuma bi gumaka.’ To, sai ka rubuta wannan waƙa domin kanka. Ka koya wa Isra'ilawa, ka kuma sa su rera ta don ta zama shaida a kansu, sa'ad da na kawo su cikin ƙasa mai zub da madara da zuma, ƙasar da na yi alkawari da rantsuwa ga kakanninsu, sa'ad da kuma suka ci suka ƙoshi, suka kuma yi ƙiba, za su juya ga waɗansu alloli, su bauta musu, su ƙi su kuma karya alkawarina. Sa'ad da kuma masifu masu yawa da wahaloli masu yawa suka auko musu, wannan waƙa za tă zama shaida a kansu, domin zuriyarsu ba za tă manta da ita ba; na san abin da za su iya yi kafin ma in kawo su cikin ƙasar da na yi musu alkawari da rantsuwa, sai Musa ya rubuta wannan waƙa a wannan rana, ya kuma koya wa Isra'ilawa. Ubangiji ya ba wa Yoshuwa ɗan Nun wannan umarni, Ka ƙarfafa ka kuma yi ƙarfin hali, gama za ka kawo Isra'ilawa cikin ƙasar da na yi musu alkawari da rantsuwa, ni kaina kuwa zan kasance tare da kai. Bayan Musa ya gama rubuta kalmomin dokan nan a littafi daga farko zuwa ƙarshe, sai ya ba wa Lawiyawa. waɗanda suke ɗaukar akwatin alkawarin Ubangiji wannan umarni, Ku ɗauki wannan Littafin Doka ku sa shi kusa da akwatin alkawarin Ubangiji Allahnku, a can zai kasance a matsayin shaida a kanku, gama na sani yadda kuke ’yan tawaye da masu taurin kai. in kuna yin tawaye ga Ubangiji tun ina da rai tare da ku, yaya tawayen da za ku yi masa bayan na rasu, ku tattara dukan dattawan kabilanku, da kuma dukan hafsoshinku a gabana, saboda in faɗa waɗannan kalmomi a kunnuwansu, in kuma kira ga sama da ƙasa su zama shaida a kansu, gama na san cewa bayan rasuwata, tabbatacce za ku lalace gaba ɗaya. Ku juye daga hanyar da na umarce ku, a kwanaki masu zuwa masifa za ta auka muku, saboda za ku aikata mugunta a gaban Ubangiji, ku tsokane shi har yă yi fushi ta wurin abin da hannuwanku suka yi. Waƙar Musa Sai Musa ya karanta kalmomin waƙar daga farko zuwa ƙarshe a kunnuwan dukan taron jama'ar Isra'ila.